wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na biyar ga watan ramadan shida ko shida ga watan ramadan wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar abubuwa da ya ƙunsa na ma'anoni gwargwadon hali muna roƙon Allah ya ba mu ikon fahimtar daidai kuma ya hore mana aiki da ita ya kare mu daga kurakurai a jiya akwai abubuwa da momon karkare a cikin ayoyi da muka karanta ba akwai hadisi da muka karanto daga ummu al'ala wanda ta ba da labari game da usman ɗan maz'un Allah ya ƙara masa yarda to wannan hadisi bayan al'imam ibn kafir ya kawo shi a ƙarƙashin hadisin shine al'imam ibn kafir yake cewa وفي wa amsalihi دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام والغميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن rawaha, وما أشبه هؤلاء wannan maganar tana da matuƙar muhimmanci imam ibn Kathir yake cewa bayan ya kawo wancan hadisin ya ce a wannan hadisin da makamantan shi akwai dalili da yake nuna ba a yanke wa wani mutum ɗaya da sunan shi da siffar shi a ce shi ɗan aljanna ne sai wanda wato shari'a ta nassanta cewa ɗan aljanna ne ba a cewa wani da sunan shi ko siffar shi a ce wani ɗan aljanna ne sai wanda shari'a ta zo da tabbatar miki cewa shi ɗan aljanna ne sai kawo misalansu ya ce kal'ashara kamar waɗannan goman da aka yi musu bishara da gidan aljanna zan ba da guda biyar ɗinsu biyar kuma zuwa ƙarshen tafsirin yau insha Allah za ku kawo mana sauran waɗanda aka yi musu bishara mutum goma nan na farko dai akwai abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda akwai umar al-faruq akwai usman ibn affan akwai aliyu ibn abi talib akwai abdurrahman ibn auf akwai talha na kawabiyar to na ƙara na shida talha ibn ubaidillah na kawo shida saura hudu da waɗannan hudun zuwa ƙarshen tafsiri na yau insha Allah za ku kawo mana sauran hudun shine nan al-imam ibn kathir yace kal ashara kamar goma nan wabni salam da abdullahi ibn salam inda shi an nasanta cewa shi ɗan aljanna ne da sunan shi wal gumaifa da gumaifa wa bilal ببلال بن ابن رباح وسراقة وعبد الله بن عمرو ابن حرام بابن جابر والقراء السبعين الذين قتلوا بذئر معونة مكر انتاء القرآن من دعك أكا كشيسو أو النرجيات سمعونه وزيد ابن حارثة بزيد بن حارثة وجعفر بجعفر وابن رواحة da abdullahi ibn rawaha da makamantan waɗannan ji aliman ibn kafir saboda haka mu riƙe wannan yana da matuƙar muhimmanci duk wani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ko manzan shi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar masa cewa ɗan aljanna ne to mu ma za mu ce shi ɗan aljanna ne da sunan shi da siffa shi ƙarara. amma matukar bai samu wannan shaidar ba duk nagartar aikinsa duk kyakkyawan aiki da yake aikatawa ba mu da dama mu ce wani ɗan aljanna ne sai dai mu ce muna kyautata masa zato kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaɓi ita ummul ala yayin da ta tsarkake Usmanu ɗan Maz'un, kun san dai Usmanu ɗan Maz'un mutumin ƙwarai ne, shi tun a jahiliya, tun kafin ya karɓi musulunci, tun kafin ma a haramta shan giya, shi ya shan giya. Shi dama ya ƙyamace ta, ya ƙyamace shan giya. Saboda haka, da aka zo aka haramta shan giya, ƙara farin ciki yayi ga sauran wato musulmai Allah ya sa mu dace wannan shine abin da na ce ya kamata mu sake kawo shi kafin mu fara karatu ajiya mun tsaya inda Allah ta wa ta'ala yake cewa qala alladhina kafaru ko na'am saki karanta mana بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا قدير الله تعالى يتي وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا ilai. waɗanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala suka ce wa waɗanda suka yi imani ladina amanu lauka na khairan da a ce wannan addinin wannan alƙur'anin alheri ne ma na ilai da su ba su riga mu zuwa gare shi ba da ba su riga mu karban musulunci ba wa izlam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim tunda kuwa ba su samu wannan shiriyar ba ba su shirya zuwa ga alƙur'ani ba zuwa ga wannan addini za su rika cewa wannan ƙarya ce wato daɗaɗɗiya فسيقولون هذا إفك قديم كما يرد الله سبحانه وتعالى أو تآير تآيريتي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين صنا ما ماكي صنا ما ماكي وتكثن شيور وأنن تلكاهم waɗanda ba manyan mutane ba cikin al'ummarsu a ganinsu da tunaninsu ai ba za su Allah ba zai yi musu baiwa a tsakankaninsu ba shi ne a nan al'imam ibn Kathir yake cewa amma su ahalus sunnati wal jama'a cewa suke yi game da duk wani aiki ko wani firici wanda sahabbai ba su aikata shi ba bai tabbata daga gare su ba suna ce masa bid'a ce saboda da alheri ne da su sahabban wato sun gabace su akan shi da sun riga su aikata shi saboda babu wata ɗabi'a babu wani hali na gayi, babu wato wasu abubuwa na alkhairi face sahabbai sai sun yi gaggawar aikata shi wa izlam yahtadu bihi na hadha ifkun qadim za su dinga cewa wannan ƙarya ce da ɗaɗɗiya wannan abu ne da ake rawaitowa daga mutanen farko sai suke wato kaskantar da alƙur'ani da ma'abota alƙur'ani sakamakon girman kai da suke ɗauke da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi suka gare shi ya nuna mana rashin kyawunsa ya nuna mana ƙin gaskiya da kuma izgili ga mutane da wulaƙanta su shine girman kai a ayar da ta gabata ko maganar da malamai suka kawo cewa abdullahi ibn salam shi ake nufi da ayat da muka karanta a jiya na ce mana akwai hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda cikin sahih bukhari da sahih muslim sa'ad ibn abi waqqas yake cewa ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وأن الناكاوشني دومون shi فهمتر أبن sake fahimtar abin da ya gabata sa'ad ibn jin manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya tsarkake wani ko ya tabbatar wa wani ko ya ce da wani da yake tafiya a doron ƙasa cewa lallai shi ɗan aljanna ne face abdullahi ɗan salam Allah ya ƙara masa yarda sa'ad ibn abi waqqas ce kuma a kansa ne ayan nan ta sauka wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithli in ba ku manta ba mun ce sa'ad ibn abi waqqas yana cikin waɗanda suke da fahimtar cewa wannan ayar wa shahida shahidun min bani isra'il sa'ad eh, abdullahi ibn salam ake nufi sabanin fahimtar wasu daga cikin sahabban da kuma fahimtar su eh, al-imam ibn kathir cewa aya ce tana gamewa ta shafi abdullahi ɗan salam ta shafi sauran duwan wanda ya siffantu da wannan siffar cikin mutanen banu isra'il Allah ya samu dace wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum ko sai nan suka ce inna wa idh lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim sai Allah ya ce ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة نعم وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين الله تعالى يتي ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أقباننسى akwai littafin Musa wanda yake jagora ne da kuma rahama wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyya wannan littafin kuma mai gaskata ga wanda ya gabace shi ne ko littattafan da suka zanto a gabaninsa da harshen larabci musaddiƙan lisanan arabiyan ziran allazina zalamu wa bushra lil muhsinin don ya gargadi waɗanda suka kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala suka kafirta kuma ya zamto albishir ga masu kyautatawa liyun zirar labina zalamu nan waɗanda suka yi zalunci ana nufin waɗanda suka kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi tsare mu wa min ƙablihi kitabu Musa imaman wa rahma ko ana nufin littafin da aka wa annabi Musa alaihi salatu wassalam shine at-taura imaman wa rahma at-taura ta zamto jagora ce da kuma rahama da jin kai musamman ga waɗanda suka yi imani da abin da ta ƙunsa Allah ya ce wa haza kitabun ana nufin alƙur'ani wannan alƙur'anin wannan littafin musaddiqun lima مصدق لسانا عربيا أي نامي قزقة للتتفيد سكا قباتيشي أي لما قبله من الكتب ينا قزقة للتتفيد سكا قباتيشي لسانا عربيا وتديارا لا ربشي ونديكي تكد فساها لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وتسبد wato yi gargadi ga waɗanda suka zalunci kawunansu waɗanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu gargadi wa bushra lil muhsinin kuma ya zamto mai albishir ga masu kyautatawa ai mushtamilun ala nazarati lil kafirin shi wannan littafi ya kunshi gargadi ga kafirai wal bisharati lil mu'minin ya kunshi kuma bishara ga waɗanda suka yi imani wanda suka bi tafarki na Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم نعم ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى يتي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا lalle waɗanda suka yi suka ce Allah ne Ubangijinmu, sun mastaƙamu sa'annan suka tsaya kyam, suka tsaya akan miƙaƙƙiyar hanya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to babu wani tsoro a gare su kuma ba za su yi baƙin ciki ba wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ambaci kafircin kafirai da waɗanda suka doge suka zalunci kawunansu suka kibin tafarki na Allah da na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama duk dalilai da aka kawo musu da ma shubuhohi da suka kawo an ba su amsa an rushe musu duk wata madogara da suke tunanin za su dogara a kanta bayan haka masu kafircewa suka kafirce Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa abin da ya zo da shi wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma to shi ma littafin annabi Musa alaihi salatu suna tarayya da alƙur'ani saboda alƙur'ani yana ƙarfafa abubuwan da suka zo ne cikin attaura na cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa sannan cikin dai attaura ɗin an tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wasu sun karɓi gaskiya wasu kuma suka juya baya kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma a lokacinsa duk bayanan da ya yi duk janyo hankalin da ya yi duk wahayin da aka yi masa an samu al'ummarsa ta rabu gida biyu wasu suka yi imani da shi wasu kuma suka kafirce masa kuma waɗanda suka yi imani da shi ɗin da waɗanda suka kafirce masa akwai na kusa akwai na nesa to hakan nan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai abu bane sabo kamar yadda ya faɗa a baya shi ba farau bane da ya zo da gaskiyar akwai na jikinsa na kusa da shi jinin ƙabilarsa wasu suka ki imani da shi duk da dalilan da ya zo da su suka karyata akwai kuma waɗanda suka tsaya kyam suka karɓi musulunci duk wata shubaha da za a kawo musu su dai za su ce addininmu shi ne addinin musulunci kuma mu mun yarda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne manzanmu shi ne kikamakin annabawa babu wani manzo da zai zo bayansa shi ne Allah yake ba mu labarinsu a nan sai innan lazina ƙalu rabbunallahu lallai waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah sun mastaƙamu sa'annan suka tsaya ƙyam suka tsaya a hanya madaidaiciya Allah ya ce fala khawfun alaihim Ai la khawfun alaihim ma yastaqbilun babu tsoro a tattare da su babu tsoro a gare su cikin abubuwan da suke fuskanta nan gaba walahum yahzanun ala ma khallafu kuma ba sa cikin bakin ciki game da abin da suka bari a gidan duniya a ranar lahira za su tashi ba sa tsoro ba maganar shiga wutar jahannama sa'annan ba za su yi bakin ciki cewa dama a gidan duniya mun yi kaza ba ma dama a ce mun yi imani da manzon Allah dama a ce mun gaggata duk wannan ba ba wato ba zai kasance cikin abubuwa da za su samu barazana da shi ba saboda gidan duniya sun riga sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama me yake sa mutum ya zamto yana cikin tsoro saboda bai san menene yake fuskanta ba bai san me ke gabansa ba su sun san cewa 'yan aljanna ne idan aka tashi a ranar gobe kiyama babu wani tsoro a tattare da su saboda tun a a kabari bawa zai gane makomarsa zai gane me ya shuka yayin da aka sa mutum a kabari aka ba da baya mala'ika zai zo ya masa tambayoyi wanda ya dace ya amsa waɗannan tambayoyin ya dace Allah maɗaukakin sarki ya sanya mutum wanda za su iya amsawa za a tambayi mutum game da addini za a tambayi mutum game da Ubangiji za a tambayi mutum game da annabi sallallahu Alaihi wasallama su ne manya-manyan tambayoyi da suke jiranmu a kabari wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari cewa yana tabbatar da waɗanda suka yi imani yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah ta wa yudhillu Allahu adh-dhalimin su az-zalimai waɗanda suka zalunci kawunansu a gidan duniya suka kafirce ba za su iya bada wannan amsar ba kun ga kenan shi wanda ya tsaya a miƙaƙƙiyar hanya ya tsaya kyan ya bi Allah ya bi manzan Allah sau da ƙafa. tun a cikin kabari zai fara samun nutsuwa da rashin wato fargaba da rashin tsoro game da abin da yake fuskanta a ranar gobe kiyama ana tashi kiyama zai fara gane wato nutsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi saboda haka yi zonto fala khawfun alaihim wala yahzanun babu tsoro a tattare da su sa'annan ba za su yi bakin cikin abin da suka bari a gidan duniya ba إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فألا يتيني أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله تعالى يتشه أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ودن ننسوني إن الجنة مدوا وما أتكنت أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها وأتوا مدوما أتكنت جزاء بما كانوا يعملون ساكمكم أبن دسك كفن كي سنا أي كتاوى سنا أي كتاوى أينا أجدا أيكي شيني جدا دونيا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم al'imam ibn kafir ya ce ayyuka da suka aikata sun zamto sanadi sababi na samun rahamar Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi da kuma lullube su da aka yi da rahamar ta Allah maɗaukakin sarki suka samu shiga gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu cikin waɗannan bayi nasa sai Allah ya ce ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا نعم حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله تعالى يتي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا kuma mun yi wasiya ga mutum wato mun yi wasiya ga mutum da kyautata wa mahaifansa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha nan kayata wasaina al-insana biwalidayhi ihsana mun tilasta masa ko mun masa mun wajabta mishi yima iyayensa wato ya kyautata wa iyayensa ko mun yi wasici ga mutum da ya kyautata wa mahaifansa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a wahalce kuma ta haife shi a wahalce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ɗaukar cikinsa da yaye shi kuma wata talatin ne cir wa hamluhu wa fisaluhu ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي واتوهر لوكة بيتك قويتك كرفنسا يكي شكرا أربعين سياء بنججي كتمتا من أتو ka yi min ilhama alhimmi. ka datar da ni ka kimtsa a zuciyata ka kimtsa min yadda zan gode wa ni'imarka wadda ka ni'imta ni da ita da kuma mahaifana kuma ka bani ikon yin aiki nagartacce wanda za ka yarda da shi rabbi auzini an أشكر نعمتك التي أنعمت alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي كما كتوتتا من ذريتا إني تبت إليك وإني من المسلمين لليني ناتوبا قريكا كما لليني واتو مسلمينك أولا آير دبتي da sababi da wasu malamai suke kawowa cewa wai ta sauka ne ko kuma aya da suke eh, bayan wannan ko bayan ayoyi guda biyu su ne malamai suka samu saɓani eh, shin akan wata sauka wasu suke cewa akan eh, abdurrahman ibn abubakar as-siddiq Allah ya ƙara musu yarda wasu kuma suka kore haka wanda za mu zo mu gani shine nan malam ibn kathir yake cewa lamma zakara ta'ala fil ayati al-ula التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة ilai bayan Allah maɗaukaki ya ambata ko ya bayyana cikin aya ta farko innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun bayan Allah ya ambaci tauhidi da kaɗaita shi cikin bauta da miƙewa kan hanya madaidaiciya atafa bil wasiyyati bil walidai. sai Allah ya biye da wato yin wasiya ga iyaye kama huwa maqrunun fi ghairi ma min alquran kamar yadda Allah yake gwama tsakanin haƙƙinsa da haƙƙin iyaye a ayoyi ba guda ɗaya ba cikin ayoyin alƙur'ani ayoyi masu yawa Allah yakan ambaci tauhidi da kaɗaita cikin bauta yana gama ambatan tauhidi da kaɗaita cikin bauta sai kawo yi wa iyaye biyayya me yake nunawa yana nuna mana matsayin iyaye da kuma matsayin yi musu biyayya a rayuwarsu da kuma lokacin da suka koma zuwa ga mahaliccinsu kamar ayar da Allah yake ta cikin suratu bani Isra'il wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai ce me wa bil walidaini ihsan kun ganin ya gwama tsakanin bayan ya ambaci haƙƙinsa to saboda girman haƙƙin mahaifa sai ya biye da kawo haƙƙin nasu yake wa bilwalidai walidaini isana. Allah ya hukunta ya wajabta ya yi umarni da a kyautata wa iyaye a wata ayar cikin suratu luqman Allah ce anishkur li wali walidayka ilayya masir Allah ya yi umarni da a gode masa sai biye da godewa iyaye wali walidayka ilayyal masir kuma makoma gare ni take saboda idan kai bauta wa Allah ka gode wa Allah sa'annan ka gode wa iyayenka a ina za ka samu cikakken sakamako wanda za ka yi farin ciki ba za ka kasance cikin masu baƙin ciki ba shi ne a ranar gobe ƙiyama a ranar gobe ƙiyama kuma wane ne yake da mallakar ƙiyamar shine Allah tabaraka wataala yace ilayya al-masir ilayya al malam ibn kathir yace ila ghairi zalika min al kathira akwai ayoyi masu yawa da suke nuna haka to a wannan ayar ma Allah maɗaukakin sarki ya kawo haƙƙinsa sa'annan ya kawo haƙƙin iyaye in za ku tuna innal ladhina qalu rabbuna Allah ai magana ce ta haƙƙin Allah tauhidi ne da kadaita Allah to sai aka biye kuma da haƙƙin su iyaye wasaina insana bi walidai ihsana ai amarnahu bil ihsani ilayhima mun umarce shi da ya kyautatawa iyayen nasa an karɓo daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya tsara masa yarda yake cewa qalat ummu sa'd li sadin mahaifiyar sa'du ta ce da sa'ad alaysa qad amara Allah bi ta'ati alwalidain shin Allah bai yi umarni da yin biyayya ga iyaye ba nan tana so ta hana ɗanta karɓan tauhidi tana so ta hana ɗanta bin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta kafa masa hujja da abin da ya yi imani da shi in gani ba musulma ba ce amma a wannan lokaci tana so ta hana ɗanta bin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce da shi ba Allah ya yi umarni da a yi wa iyaye biyayya ba in da ike zai amfane ta a wannan gabar tana so kada ɗanta ya musulunci sai ta ce da shi shin ba Allah ya yi umarni da ayi wa iyaye ɗa'a ba sai ta ce fala'a kulu ta'aman ba zan ci wani abinci ba wala ashrabu sharaban ba zan sha wani abin sha ba hatta takfura billahi ta'ala har sai ka kafirce wa Allah maɗaukaki famtana'at min at-ta'ami wash ita wannan mahaifiyar tasa ta ƙi cin abinci ta ƙi shan abin sha hatta ja'alu yaftahuna faha bil asa har sai da suka kai suna wato buɗe bakinta da kara ko da sanda domin su sa mata abinci in kun lura a ai ita tana ƙoƙarin wajabta wa ɗanta ya mata biyayya biyayyar da kuma ta saba wa shari'ar Allah anan nan ko da iyaye sun yi wa mutum eh, umarni da ya saba wa Allah anan ba a yi musu biyayya saboda biyayya da ake musu ko kyautata musu da ake yi duk zaka kyautata musu cikin al'amura na duniya amma abin da ya shafa haƙƙi na Allah ba a yi musu biyayya ciki. Kun gani anan ai abinci suna ba ta abincin ba su daina ba ta ba har buɗe bakinta ake a sa mata abinci saboda wannan abu ne na duniya iyayen mutum ko ba musulmai ba ne abubuwa na duniya za ka kyautata musu mahaifinka yana buƙatar ka noma masa gona ka je ka masa noma ko da ba musulmi ba ne mahaifinka yana so ka zauna masa a shagon kasuwa za ka je ka kyautata masa ka zauna ko da ba musulmi ba ne mahaifiyarka tana buƙatar ka je ka mata wanki za ka je ka yi mata ka tsabtace mata gida za ka yi mata amma yayin da za ta ce kada ka yi sallah nan ba za ka yi mata biyayya saboda haƙƙi ne na Allah na fata an fahimta kyautata musu ko da ma ba musulmai ba ne wajibi ne ka kyautata wa iyayenka to ina ga iyayen da suka zamto kuma musulmai ne kun gani su ne suka fi cancanta ma a yi musu biyayya a bi su sau da kafa cikin abin da bai saba wa addinin musulunci ba Allah ya ce wa wasainal insana biwalidaihi ihsana ko wannan ayar ma suna cewa ta sauke ne cikin sha'anin shi sa'ad ibn abi waqqas Allah ya ƙara masa yadda Hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauke shi cikin wahala ta ɗau cikinsa cikin wahala kuma kun san yadda mata suke wahala wajen ɗaukar ciki wahala da za su shiga hali na ƙaƙa na kayi amai ba sa son jin ga dai ƙamshi na tirare ƙanshi ne amma su wari suke ji wari suke ji suna cikin wahala ga amai malace ƙasat bi sababihi fi hali hamlihi mashakkatan wa taban min wahamin wa gasayanin wa siƙalin wa kar za ce ta amai za ta ta jin ba yadda take so ba tana jin jiri mimma tanalu alhawamilu min at-ta'b wal mashaqqa wa wada'athu kurhan hakan nan wajen haihuwar sama da wahala take haifan shi tun lokacin da za a ce ta fara naƙuda da tsananin naƙuda wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra haihuwar ɗaukan cikinsa da kuma har zuwa yaye shi watanni ne talatin cir قال ابن كثير يتي وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في عامين علي بن أبي طالب ألا يكارى مسيدا يا كف هجة دولنا آية دا آية دا تكي تكين سورة لقمان وفصاله في عامين وقوله تبارك وتعالى دفد ألا مأوكك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة واتفكت إن سورة البقرة يا كف هجاد سوق باكيدها على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر سوى ما في كرنش وتولوكتي كوز أوان آه ciki na ya mace shine watanni shida wasu suna cewa watanni shida da kwanaki shida ko watanni shida babu kwana shida mala ibn kathir ce wa huwa istinbatun qawiyyun sahih shi wannan zaƙulo ma'anoni ne zaƙulo hukunce hukunce ne mai ƙarfi kuma ingantacce ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما وسو عثمان ابن عفان يا داشي دشي أولا فته الناس دا جماعة تكين صحبي أنا الإمام ابن كثير ينا إشارة نيزوها قوانا أبدي فارو آه، أبو الأسود الدؤلي يا رويتو asar cewa wata baiwa Allah ta yi ciki ta haihu watanni shida watanta shida sai ta haifi ɗa aka kawo ƙararta zuwa ga sayidina umar ibn al-khattab Allah ya ƙara masa yarda sai sai na umar ibn al-khattab ya yi yunkuri ya yanke mata hukunci na zina saboda ta haihu ciki wata shida da ‘yar uwarta ta ji wannan mataki da za a ɗauka sai ta garzaya wajen aliyu ibn abi talib Allah ya tsara masa yarda a wajen wajen aliyu ibn abi talib Allah ya ƙara masa yarda sai ta ce da sayyidina ali ibn abi talib ga fa abinda umar ibn al-khattab Allah ya ƙara masa yarda yake nufin aiwatarwa a kan uwata ko kana gani tana da wani hanzari akwai wani hanzari a addini da za ta iya samun mafaka ba za a tsayar mata da wannan haddi ba sai Ali ibn Abi Talib yace tabbas tana da hanzari akwai hanzari akwai uziri, akwai dalili da zai hana a tsayar mata da haddi sai wannan 'yar uwarta ta yi kabbara tace Allahu akbar da ta ɗaga sautinta saboda tana ganin cewa ‘yar uwarta fa gashi za a jefe ta Ga shi kuma Ali ibn Abi Talib ya ce ai tana da madogara da ba za a tsayar mata da haddi ba sai ta ikabbara wannan kabbara har sayyidina Umar ibn al-Khattab sai da ya ji wannan kabbarar tata Ali ibn Abi Talib ya ce tashi mu tafi ko kuma ita ta tashi ta tafi wajen sayyidina Umar ta ce ga shi fa na tambayi Ali ibn Abi Talib shin ƴar uwata tana da hanzari kuma ya ce min tana da hanzari nan da nan sai ya ce a je a kira masa Ali ibn Abi Talib lura da sahabi ne dan uwansa kuma Umar ibn al-Khattab jagora ne shine Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib bai yi wata wata ba sai ya amsa kiran shugabansa halifa amirul mu'minin da ya zo ya ce ga abin da wannan baiwa Allah ta zo ta faɗa mun ta ce wai ka ce tana da ‘yar uwarta tana da hanzari sai ce e tana da hanzari Allah maɗaukakin sarki cikin alƙur'ani ai ya ba da labari shi ne kawo waɗannan ayoyi guda ukun da al'imam ibn kafir ya yi ishara zuwa gare su cewa ali ibn abi talib ya kafa hujja da su وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أو كان شكنسا دكما شايد دشي وتعنوى وتعنوى watanni talatin to ina so ku biyo ni daki-daki ina so kuma ku iya fito da abin ne da kanku a wata ayar kuma cikin suratul luqman Allah ya ce wa fisaluhu fi amain shayar da shi shekaru nawa shekaru biyu kamar yadda da yake cikin suratul baqara wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a iyaye mata masu shayarwa suna shayar da ƴaƴansu shekaru biyu cir ga wacce ta so ta cika shayarwa to an ce shekaru biyu وفصاله في عامين شاير وشي ko shayar da shi shekaru biyu a watanni talatin idan ka cire shekaru biyu nawa ne zai rage na tambayan ku watanni nawa ne za su rage wata nawa wata shida daga nan ne sayyidina ali ibn abi talib yace ai wato mafi ƙarancin. lokacin ɗaukan ciki shine wata shida saboda haka idan mace ta haihu aka yi mata aure kuma ta haifi ɗa watanni shida da aurenta ba za a tuhume ta da zina ba in mijinta ya ce ma zai tuhume ta da zina to sai dai a zo a yi li'ani amma ba a tsayar mata da haddi cewa mazinaciya ba ce na fata an fahimta wa fi saluhu في عامين لما وحمله وفصاله ثلاثون شهرا wannan baiwar Allah a dai wannan asar ɗin da yake cikin musannaf na Abdurrazzaq as-Sanani ita wannan baiwar Allah sai ta sake ku aka batta sai na Umar da yake kun san kana waqafan fi kitabillah waqafan inda kitabillah duk abinda aka ce masa alqur'ani ne sai na umar nan da nan yake tsayawa ko ya yanke hukunci ko ransa ya ɓaci ana ce mai ga abin da alƙur'ani ya ce to shi kenan ya janyi haka ya kamata kuma mutanen ƙware su kasance kuma kun san masu ba shi shawara ma suwaye alƙurra makaranta alƙur'ani ne ba wai ɗan sharholiya ba ba wai ‘yan duniya ba, ba wai wanda za su ingiza shi ba a masu ba shi shawara masana alƙur'ani ne ko masu aiki da alƙur'ani. Kuma mutumin da ya ɗauki irin waɗannan mutane zai samu sauƙi cikin al'amuransa. To, ita wannan baiwa Allah bayan an barta ba tsayar mata da haddi ba sai ta sake wata haihuwar kuma, sai ta sake haihuwa kuma a watanni shida. Kun gani da an kashe ta da an zubar da jini ba tare da haƙƙi har mijinta ma da ta sake haihuwa sai ya ga ɗan da ta haifa sai ce wannan ai ɗana ne ɗana ne ɗana ne saboda ya ga yadda ɗan ya yi kama da shi kamar kaki ya yi zubar ga wannan fikihu kenan da hango ma'anonin Alƙur'ani da ƙoƙarin linƙaya cikin ayoyi daban-daban da nemo taimakon ayoyin alkur'ani domin fahimtar ma'anoninsu wannan su ake kira mutashabihatin kai tsaye ba tilas ka iya gano ma'anonin ba sai ka nemo taimakon ayoyi daban-daban tunda muhkamat din su suka fi yawa amma mutashabihatin kaɗan ne ba wai masu rikitarwa ba a waɗanda ba cika fahimtar ma'anoninsu kai tsaye ba sai an nemi taimakon wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda al-imam ibn kathir yake nufi kenan inda yace wa qad istadalla ali radiyallahu anhu bi hadhihi al-aya ma'a allati fi luqman wa fisaluhu fi amain wa qawlihi tabaaraka wa ta'ala والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي صحيح ووافقه عليه عثمان ثم عثمان يا موافقة لشيء كون وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم دوسوا جماعة تكين صحبي ونم أثر عند أكا رويتوش آه، مصنف عبد الرزاق أنساك كما رويتوش دقاء Abdullahi ɗan Abbas kaninsa da Usman, Abdullahi ɗan Abbas eh, aka jingina zuwa Usman ibn Affan, Allah ya ƙara masa yarda. Allah ya ce, Hatta idha balaga shuddahu ai ƙauye wa shabba, har zuwa lokacin da shi wannan bawa, wannan mutumin ya kai ya kawo ƙarfinsa wannan lokacin kawo ƙarfin wasu suka ce shekara sha takwas wasu suka ce shekaru kaza sun kawo maganganu daban-daban lokacin da ya zamto matashi wa balaga arba'in sana ya kai kuma shekaru arba'in tanaha aqluhu wa kamula fahmuhu wa hilmuhu idan ya kai shekara arba'in ko lokacin da ya kai shekara arba'in hankalinsa ya nuna ƙwaƙwalwarsa takan iya hango abubuwa da kyawu tunaninsa wato ya cika malai ce wa yuqal innahu la yataghayyaru ghaliban amma kunu. alaihi ibnu al-arba'in galibi idan mutum ya kai shekaru arba'in bai cika canzawa ba galibi suke cewa akan iya canzawa amma idan ya kai shekaru arba'in ɗalibi bai cika canzawa ba abubuwansa za su miƙe zai fara fahimtar abubuwa a asalin yadda suke saboda haka nema ake aiko annabawa a irin waɗannan shekaru ake aiko annabawa a irin wannan shekaru saboda haka nema Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da waɗannan abubuwa cikin alkur'ani lura da a shekaru arba'in ne za ka samu ɗan adam ya riga ya yi aure ya fara ɗaukan nauye-nauye na rayuwa yana da iyali yana da 'ya'ya kuma zai shagaltu da cewa zai je ya nemo musu abin da za su ci da abin da za su sha da matsuguninsu da yaya za su yi rayuwa ingantacciyar rayuwa to a irin wannan yanayi wani sai ya manta da iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa wasainal insana bi walidaihi ihsana sai aka tunatar da shi hamalatu ummu ya dinga tunawa kada ƴaƴansa su shagaltar da shi kada matansa su shagaltar da shi ya tuna da iyayen nasa a wannan hali da abubuwa suka masa yawa qala rabbi auzi'ni ya ubangiji ka kimtsa min a zuciyata an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya in gode wa ni'imar da kai a kaina ni'imar da ka ni'imta ni da ita da iyayena wa an a'mala salihan tarbahu kuma ka taimake ni in aikata aiki da za ka yarda da shi fil mustaqbal wato a nan gaba wa aslih li zurriyati kuma wato ka inganta min zurriyata ka shirya min zurriyata ka sanya zurriyata ta ta zamto nagartacciya mai bin tafarkin da kike so wacce za ta miƙe kan hanya madaidaiciya ta tsaya kyam ba tare da karkacewa ba inni tubtu ilaika lalle ni na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma lalle ni ina cikin musulmai masu miƙa wuya malam ya ce wa hada fihi irshadun liman balagal arba'in a wannan akwai tunatarwa akwai janyo hankali ga mutumin da ya kai shekaru arba'in an yi jaddida taubata wal inabata ilallah wato ya sabunta tuba ya sabunta komawa zuwa ga Allah wa ya'zima alaiha kuma ya doge akan tuba din tun mutumin da ya kai shekara arba'in ya yi iya ƙoƙari ya sabunta alaƙarsa da Allah, ya sabunta tubarsa, ya sabunta komawa zuwa ga Allah. Ana rawaito cewa Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda lokacin da ya kai shekaru arba'in ya yi wannan addu'a kuma Allah baraka wa ta'ala ya taimake shi ya sa iyayensa ga baki ɗaya suka musulunta ‘ya'yansa ma da zuri'arsa suka musulunta. saboda ko sakamakon falalar Allah da kuma wannan addu'a da ya yi. Eh, Allah ce, Ula'ikan labina na taƙabbalu an hun, ta karanta nan? To, lura da kuma lokaci ya yi halinsa, amma dai mu lura da wannan, eh, ita wannan addu'a, addu'a ce mai matuƙar muhimmanci, tana daga cikin addu'o'in da idan mutum ya rungume su Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓe su me yasa aka faɗa ka saboda Allah ne karantar da addu'ar kaga duk wani ɗan adam da zai addu'a duk tsarkin bakinsa duk falalarsa ai ba zai kai maganar Allah ba ko ba haka bane ba zai kai karantarwar da Allah ya yi da kansa ba to gashi nan Allah ne ya yi karantarwar wannan addu'ar rabbi auzi'ni ya Ubangiji ka kimta min ku dinga maimaita wannan addu’ar auzi’ni an ashkura mata kallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a’amala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal musulmi ka yawaita wannan addu’ar musamman ga mutumin da ya kai shekaru arba'in saboda za ka samu yawancin ‘ya’ya yanzu’ sukan bijire wa iyayensu wani ma sai ya bar iyayen shi sai ya sati bai ga mahaifinsa ba ina mamakin irin wayannan matasan wani sai ya sati bai ga mahaifinsa ba wani ma suna gari ɗaya, suna gida ɗaya, amma ya leka ya ce wa mahaifinsa ina kwana ko ya ce wa mahaifiyarsa ina kwana an wuni lafiya ko mai baya ji a zuciyarsa in iyayen sun yi magana ma ya daka musu tsawa kun wannan yana kan danja wani yana cikin bala'i yana cikin bala'i kuma yana can yana morewa iyayen ƴaƴansa eh, komai ƴaƴansa da abin da aka yi magana matar shi kuma matan nashi ba wai suna kan hanya madaidaiciya ne. ba bauta wa Allah kullun kallon finafinan batsa kullun shi zai nemo yadda za a yi kallon shi zai kawo musu abin da za su saba wa Allah kuma ba zai kwaɓe su ba amma kuma tunaninsa su idan ya samo abu su idan ya yi kaza su iyayensa waɗanda su ne sanadiyar zuwansa duniya ya wofantar da su ya watsar da al'amarinsu bai san ma halin da suke ciki ba balma idan sun kira shi wato sai ya dinga musu tsawa ya ce shi ma a bashi ya ji da kanshi to wannan duk arzikin da yake samu duk duniyar da yake samu wallahi yana cikin bala'i kuma tir da wannan dukiyar Allah ya mu dace inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin lalle ni na tuba zuwa gare ka na komo zuwa gare ka kuma ina cikin musulmai masu miƙa kauya mu ma mun tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mun koma zuwa gare shi ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata mana Ayyukan mu lokacin namu yayi saura minti ɗaya kuma ba za mu ƙara ba abubuwan da muka karanta suka zamto daidai Allah ya tara mu alada abubuwa na kurakure kuma Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya taimake mu da taimakonsa ya ba mu kariya da kariyarsa Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira ya ba mu ikon yi wa iyayenmu biyayya Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi waɗanda muke tare da su Allah ya ja kwanakinsu ya kare su da imani da lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kai haske kaburburansu Allah ya ba mu ikon tunawa da su da yi musu addu'a da fatan alkhairi Allah mu kuma ya sanya ‘ya'yanmu su zamto nagartattu, zamto mutane na ƙwarai masu bin tafarki na addinin Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai yabe su kuma za su kasance cikin wato rabautattu da mu da su duniya da lahira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa akhiru da'wana an hamdulillahi rabbil alamin.